aka yaki takobi na saran takobi فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره لما زان الله يا كركت يا زاو زوا ان مزاونين سو اشين ورين هيكي ماشين سو ومال الاخرون الى عسكرهم وان كان كما كافرين suka koma wurin su وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل a cikin sahabban manzon Allah akwai wani bawan Allah a cikin da yake la ya da'u lahum shazatan wala fazatan illa taba'aha yadribuha bi sayfi da ake yaki wannan jarumin cikin sahabbai duk arnin da yake sai ya ji a kashe shi yayi gwada sadam jarin saka a cikin yaki ya sari wannan ya kashe wannan yayi kaza yayi kaza yayi kaza kusan kusan ba wanda ya sama da haka cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani sahabi ce fa qala ma ajza'a minna al-yawma ahadun kama ajza'a fulani ai yau ba wanda yayi mana aiki sama da wani ba wanda ya jarimta sama da wani ba wanda ya taka rawan gani sama da sama da wani فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار يمن ذا الله كيتو أي في تموتني Sai ya سيأوري masa صحبي kai. ga aikin da suka ga yana yi kuma manzo Allah ce zai shiga wuta sai daure musu kai to amma ma ku an hawa in huwa illa wahyun yuha ko da yaya za a yi abin ya daure masa kai ya shige musu duhu ya rudar da su duk da wannan jarumta da aiki da komai da komai manzo Allah ce zai shiga wuta fa qala rajulun min alqawmi ana sahibu sai wani mutum ya ce to ni dai yanda zai zan lazimci wannan mutum in gani yaya aka yi manzo Allah ke wani dan mutane yaya za a yi wani zama dan mutane ko amma sai na bi shi na ga yanda al'amarin su tunda manzo Allah ya faɗi abu abin da yake wajibi a kanmu na hakkin manzo Allah ka gaskata abin da ya faɗa ko sai ya bi shi kiryan kiryan kamar SSS kenan ko yana da shi da kyan asiri kenan in ya tsaya ya tsaya in ya tafiya sai bai san abin da yake yana bin shi a hankali ko قال فخرج معه كلما وقف وقف معه duk inda ya tsaya shi ma ya tsaya wancan bai san me yasa wanda yake jin ba wa idza asra asra yayi gaggawa ya tafiya sai shi ma ya tafi qala yace fajriha ar-rajul jurhan shadida wannan mutumin da ya sadauya yayi sadaukantaka jarintaka a cikin yaki ana nan wannan yana kallon sa sai ya ji ciwo ashe ya ji ciwo sai ya gaza hakuri ya kasa hakuri da abinda Allah ya jarrabe shi na cuta sai ya kashe kansa fasta ajalal mauta sai gaggauta mutuwa fa wada anasla sayfihi bil ardi sai kawo kansa takobinsa sai kama eh, kan takobin ya aje a kan kasa haka ya dasa shi a cikin kasa haka tsinin na sama sai ya ɗauki cikinsa tsakanin nonon eh, mammansa guda biyu cikinsa sai haukan a takobin sai kurma cikin sai kashe kansa فوضع نسل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه nan sai hau ya kwanta kan kai tsinin takobin sai ya kurma cikinsa sai kashe kansa to wannan mutumin sai ga tatsuniyan abinda tatsuniyan da yake son ya ga fassara sa nan to ya gani sai fito a guje فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله to ina ma nan ashhadu annaka rasul da wannan kalma ka zama sahabi ina ma nan kuma ka zo ka ce ashhadu eh, ma'ana tajdidi take yi a <laughs> ah, jama'a ai zan tajdidi ko <laughs> eh ah. sai ya zo a guje ya zo ya zo eh, ya zo wurin manzo Allah ce ashhadu annaka rasulullah fa qala qala wa madha sai manzo Allah ce me ya faru ina ma'anan kuma ka zo ka ce min ashhadu annaka rasulullah ina ma'anan haka قال سيتي الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار fa azaman nasu zalika yace mutumin nan da dazu ce dan wuta ne abin ya daure ma mutane kai suka rasa yaya za su yi da wannan magana fa qultu ana lakum bihi nace ni na dauki nauyin zan je in gano karshen al'amarin sa yace fa kharajtu fi talabihi sai na fita ina bin sa thumma juriha jurhan shadidan sai ya ji ciwo ciwo mai tsanani sai ya ga fasta ajalal mauta sai ya gaza hakuri fa wada anasla sayfihi sai ya kama takobi takobinsa ba yindin eh, takobin ya kafa a kasa a kasa sa'annan tsinin na kallon sama fil ardi wa zubabahu baina sadayhi sa'annan ya burma cikin sa da wannan takobin faqatala nafsahu sai kashe kansa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك دام من الله صلى الله عليه وسلم يتي وند ديك كان سد حديد حديدة من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يقتلها يتردى بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها من تردى في شاهد جاء يوم القيامة يتردى وند يطلقوا ده كان السماء يفادو يكشي كنسا زي زورانا تاشي قيامة ينا فادو وزي كشي كنسا من تحسى ثم وند يشا غبا دن يكشي كنسا fauzin kenan ya kashe kansa za ka zo ranar tashin kiyama kana rike da kofi na guba kana kwankwada ranar tashin kiyama duk haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Ya yataradda biha fi nari jahannama khalidan mukhalladan zai dawama a cikin wuta to akan haka mazhabin Abdullahi dan Abbas yake wanda duk ya sifarce kashe kai zai dawama akan wuta ko wanda ya kashe kansa zai dawama akan wuta amma malamai suka ce ai kisan kai ba kafirci bane banda kafiri ba wanda zai dawama a cikin wuta ba haka bane ai kisan mutum da Allah ce wala wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku kada ka kashe kanka kada ku kashe wani to sai mutum ya je kashe wani yayi babban kaba'i na laifi to da aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sahabi da ya jarimta a cikin yaki yana kashe manzon Allah ce dan wuta ne sai aka zo aka fassara aka ce ga abin da ya faru to nan sai manzon Allah ce فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس متنزيز ينا أيك أيك متانا الجنة ظاهرا أبنك بينا متاني وهو من أهل النار حال كفن شيء وسكما زي شغوتا wa inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli nari fi ma yabdu lin-nasi wa min ahli janna mutum kuma zai rinka ayyuka wanda ake gani kaman ba musulmi bane karshe sai zai musulunta sai ya shiga aljanna ina ma nan wannan hadisi a zaki ma'ana dama mun ga safiya da tana mushrika ko sun zo su yakiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ta musulunta inna al-amala la ya'malu bi amali ahalin an-nar fi ma yabdu lin-nas فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها هكا من الله وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها معناه mutum zai zo kiryan kiryan yana nan cikin kafirci sai Allah zai shirye shi sai musulunta shekaran jiya mun karanta hadisi wani kafiri arne ne zo wurin manzo Allah ya manzo Allah na shiga yaki bayan yaki na musulunta ko na musulunta kafin na shiga yaki sai manzo Allah ya ce masa a'a ka karbi kalma tukun ka shiga yaki sai ya musulunta ya karbi kalma yana shiga yaki sai aka kashe shi ya samu mai shahada inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha wannan hadisin bai dace kan wannan sahabi ba to sa'an nan kuma mutum zai zo musulmi ne yana kan musulunci yana aiki yana aikin 'yan aljanna dab da ya mutu sai ya yi wani sabon Allah sai wannan sabon Allah ya wajabta masa shiga wuta baya nuna cewa dukkan musulmi yana nan kowa sai zai kana kallo cikin ƙaryan kana kallo garin su duk musulmi zai musulunci har ya mutu musulmi ba haka bane to amma abin da ake nufi shine mutum zai zama yana aikin kirki yana aikin dab da ya mutu sai je fasikanci ko je ko da wasiki ne malamai suka ce wani ma zai zo kiryan kiryan da ayyuka na kwarai dab da ya mutu sai zo zai wasiki ma ƴaƴansa sai zalunci wani a ciki wannan zalunci sai ya wajabta masa wuta wannan sahabi da manzo Allah fada yake huwa min ahlin nari bai ce ya kafir huwa bai sai huwa kafirun ba fa yace min ahlin nari ba kafir cewa yayi ba yayi abin da zai shiga wuta alabashin daga baya sai shiga aljanna ko kafir cewa yayi kafir cewa yayi a haka kana nan mutum yana nan yana aiki sai ta yi wani yana nan yana musulmin ne kafin ya mutu sai zai ridda ya kafirce wannan hadisin ya suku alaihi kuma hadisin ya suku ala kulli man abada Allah thumma asa Allah qabla mauti duk wanda yake yana bautan Allah yana bin Allah yana duk kowa ka gani ka kyale tsakanin shi da Allah mun gane ko kowa ka gani ka kyale shi tsakanin shi da Allah Allah kadai shi ya san abin da bayan sa ke yi rufin asirin Allah ne mun gane ko ya sa malamai suka ce sai mutum ya ta aikin alheri dab da ya mutu sai ƙarya ko ya zina ko ya liwaɗi ko ya zalunci ko ya wani abu in Allah bai ga dama ya yafe masa wannan ba wannan sababin zai sa ya shiga wuta a yi masa azaba gwargwadon yadda Allah ya kaddara sa'annan a fito da shi muta din nan duk waɗanda suka shiga wuta matakin su ɗaya ne akwai munafikai aka ce fi darkil minan nari akwai kafirai akwai mushrikai sa'annan akwai usatul muwahhidina musulmai ne mu'minai ne muwahhidai ne suka yi sabon Allah Allah bai ga dama ya gafarta musu laifukan su ba sai a saka su wuta gwargwadon yadda za a tsarkake su wanda zai mako ɗaya shekara ɗaya shekara dubu karshe sai a fito da su a shigar da su cikin wata korama ma'ul hayat a wanke su a ciki a tsabtace su daga wannan datti da najasa na wuta sa'annan sai a shigar da su aljanna a zana a goshe su jahannamiyu jahannamiyu wannan daga wutan jahannama ya fito ba dan ba da dan ba daga farkon fari ya aljanna ba sai ya zama wannan abin yana damun yana bakanta musu rai Allah kuma ya dau alkawari wanda ya shiga aljanna ba ɓacin rai sai Allah ya share musu wannan dan manzo Allah ya bayyana wayannan matsaloli ba masu wahala ba ce kana kallo arna eh, cikin arna su mutu su rayu arna su mutu arna musulmai kuma kana kallo su rayu musulmai su mutu musulmai wannan shine abin da yake mu'zam abin da yake yarin jayi rayuwar kenan amma aka samu tsai wa waɗannan abubuwa wani yana arne karshen sai zai musulunta wani yana nan musulmi karshen sai zai ridda ko zai zalunci in ridda ya sai ya shiga wuta ba zai fita ba in yayi shirka ya fita shiga wuta ba zai fita ba da ridda da shirka duk in mutum yayi ya shiga wuta ba zai fita ba har abada amma sabon Allah in mutum yayi Allah bai ga dama ya yafe masa ba bai saka shi cikin ceton ma'aiki ko salihan bayi ba to sai a saka shi cikin wutan jahannama gwargwadon yadda za a yi masa azaba shine manzo Allah ce manil muflisu wane ne matsiyaci a cikin ku sai suka ce al muflisu fina man la dinara lahu wala dirhama suka ce ai matsiyaci a cikin mu shine wanda baya mallakan ko ɗari sai manzo Allah ce a'a ba wannan shine matsiyaci ba matsiyaci a cikin shari'a shine wanda zai zo ranar tashin kiyama da azumi da sallah da haji da zakka da bin iyaye da dukkan ayyuka na kirki na kirki na nagarta na alkhairi da bin Allah Allah ya karban masa saura ya je shiga aljanna kadai ya saura sai ai rashin sa'a ya zalunci wane ya yi ma wani ƙarya ya yi da wane ya cuci wane ya danna dukiyar wane ya yi kaza duk baki ɗaya ranar lahira kuma ka tabbatar da cewa komin kusancinka da ɗan da mutum ba zai yadda ya fi maka wani abu in shi tafakkara ta'ala yawma yafirru al-mar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن ba wanda zai yafe ma wani kai kuɗi nairorin su ka sace ko ka danne kai musu zalunci to su sun fi ka sa'a kenan ranar lafiya ba naira da zaka biya kyawawan ayyukanka da kai za a ɗauka a biya su in baka da kyawawan ayyuka laifuffukan da suka yi sai a ɗauka a tsora maka manzo Allah ce wannan shine matsiyaci wanda zai zo ranar lahira da sallah Allah ya karba Allah ya karbi sallarsa da azumi da haji da zakka da bin iyaye duk Allah ya karba masa amma ya zalunci bayan Allah dama Allah madaukin sarki ce da adawawin salatu ranar lahira an aka zo kundaye guda uku ne kundi ɗaya kai ka cuci kanka kundi ɗaya tsakaninka da Allah ne in Allah ya ga dama ya yafe ma bai ga dama bai kama ka kundi na uku tsakaninka da bayi man Allah yake baya shiga tsakaninka da bayinsa wanda ka cuta sai in ya yafe maka kuma mu ga wanda zai ce ya yafe ranar lafiya yasa zaluntan bayi da kai to shine sai a ɗauki sallolin da kai azumi da zakka da haji ka ji kishin ruwa ka je kai haji ka ba da zakka duk baki dai ashe su kace tara ma saboda me saboda kana zaluntar sai a ɗauki ayyukanka da kai a biya su bashi wani a ɗeba a biya shi wani a ɗeba a biya shi sai ayyukan ka da kai shekara tamanin kana ibada kana sallah a dauka a biya su bashi wa'ancan kungiyar wa'ancan yan uwa kuma su zo sai mu ma muna jin shi ya zalunce mu sun wahal da mu sun wulakanta mu sun halakar da mu sun karya muna rayuwa sun suka ji daɗi to sai a ce to ya gashi kuma ayyukan su ya kare to shi kenan kai kana da laifuka mai yiwa za su kai ka wuta sai a ɗauko sai a ɗora masa wannan yana da shi sai a ɗauko a ɗora masa manzo Allah ce sai a ɗauke shi a saka wuta manzo Allah ce wannan shi an matsiyaci kan shi matsiyaci da manzo Allah ya faɗa saboda ranar lahira din nan ba abin wasa bane ba a bar wasa ba ce wannan wuni da za a yinin da za a yi ranar lahira a waye gari a farfajiyar lahira din nan wallahi tallahi duk wanda ya yaudare ka ya kai ka ya baro wata rana manzo Allah na zaune yana bacci yana kwance yana bacci nana Aisha tana zaune sai hawaye ya fara ya mata sai manzo Allah ya tashi yace menene sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai shin ranar lahira ko za ku tuna da iyalanku kuwa mu matan ku ga sunan ya za a yi mm, matan mu matan ku ya za mu kenan haka kawai sai ce ina eh, na Aisha waje je guda uku ba wanda zai saurari wani ba wanda zai saurari wani kin ga lokacin da za a tsallake sira'i babu kama hannun yaro annabi na faman ya tsallake manzo na faman ya tsallake salihan bayi na faman ya tsallake to kai kuma ka dagula rayuwanka da ayyukan da za su gaba a lokacin zabbaniyawa suna cikin wutan jahannama da makata da sakata ko da makata da kujiya kowa zai tsallake gwargwadon aikinka suna sa suna jawa wani sai ya wuce ma ya ce ina a ce Allah ya fama asiri jika kaman kaman kinta da gani kaman haske wani kuma kaman ingarman doki zai tsallake wani kaman saurayi mai shekara talatin ko da karfi zai wani kuma da rarrafe wanda zan gini. wani kuma daga nan an gama da shi kenan babu zancen littafi babu zancen mizani daga nan ya gama an gama wutan jihar na kenan to wannan lokacin ba wanda zai saurari wani da lokacin da aka zo na biyu za a ba kowa littafinsa takardarsa a ce hayya ma sha Allah ga certificate ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba duk aikin da kake yi ran da ka ba daga har ran da ka mutu yana nan rubuce kai ne baka sani ba mala'iku suna nan sun yana nan mala'iku suna rubutawa littafin ka yana nan kowa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi ulumi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba lokacin da za a watsu takaddin nan manzo Allah ce ai babu kan samu hannun yaro ba wanda ya san wane ne ke kusa da shi ta dama za a baka ko ta hagu za a baka ko ta baya ko ta wulakaskanci da wulakanci Fa'amma فأما من أوتي كتابه fa فسوف يحاسب حسابا يسيرا shine da manzannai da annabawa da bayin Allah na gari kowa fama yake ga an danka masa littafinsa da hannun dama wa yanqalibu ila ahlihi ma sha Allah yaje na murna wa amma man utiya kitabahu wara a zahrihi Allah ya kiyaye fa sawfa yad'u a sannu zai kira wai wani da kaito wa yasla sa'ira ya shiga wuta menene yasa Allah ya illanta yake innahu kana fi ahli innahu zanna an ya yahura ai ta yake ba zai sake damowa gare mu ba Allah madaukakin sarki bada Allah ya ce haka al'amari yake zai dawo Allah ya ce zai kai sha kake ba za ka dawo bane afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un wai sa kuke mun halice ku ne haka saka kai aka sake ku ba za ku sake koma ga Allah ba yasa kowa ya je abin da ya ga dama wallahi tallahi za a sake mutuwa za a koma ga Allah madaukakin za a mutu za a koma ga Allah madaukakin sarki Allah zai ma kowa hisabi wannan lokacin da za a mika takaddan nan gaske ba wanda zai shaurari wani sai ka ka dangi takaddanka da hannun dama shine murna kenan ko wuri na uku inda za a je a ɗora mizanin ayyuka na gari ni ne fa malamin ka fa ni ne almajirin ka muridin ka ni ne ni ce uwarka ni ne ubanka ni ne ba yo in ya dauki wannan ya baka shi lissafi ya kare masa حين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الله mutum لمتنزي بجي دم uwansa. da mahaifiyarsa da mahaifinsa da matarsa ko mijinta ta ce li kullum mri'in minhum yau ma'izin duk kullum ri'in minhum duk wanda ka sani mahaluki rannan dan adam da aljani yana da abin da ya sha kansa sha'anun yuzumi to wayannan wajeje guda uku aka ce ai ba wanda zai taurari wani kowane ne duk wanda ya faɗa maka wani ya baka a duniya ya gani ya yi ma tsara mana ya shiga kabari da kai zai hana mala'iku ka, ko kai zai taya ta bada labari abin da duniya ba kana da iko kuna da iko kana mallaka ina mallaka ba a duniya na kasa ba ka san sai loro loro nan lakira a ajihun wa in ajihun ka ne kai ka san naka guda nawa ya ishe ka waye zai saki a jihun kai ka nemo ka baki yace inna ahadakum eh, inna ar-rajula la ya'malu amala ahli an-nari fi ma yabdu lin-nasi wa huwa min ahli al-janna ka'idan da manzon Allah ya ajiye kenan kai ka je ka bata rayuwanka ka bata ka sani wanda kake rai da lafiya ka dashi menene matsayin sa ranar Allah ne matsayin sa sai Allah ka shi da ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa da suka je a yanke su a sare su a kage su a zubar da jinin su su bar jikin daɗi da su aka je aka yi yaki mutum nawa manzan Allah ya tabbatar yan aljanna ne sun fi goma akwai goma a shafin mubashara fil janna da sayyidina bilali da suna na fatima da su akwai wayan tsaye tsayewa da manzan Allah ya faɗa amma sauran duk ana cikin kyakkyawar fata haka ake ba. babu tahridi ala rami babu da ke bayanin a ta mutane su koyi harbi su koyi harbi saboda duniya manzon Allah ya ce yaki na nan turran da aka aiko manzon Allah har ran da za a nade kasa akwai yaki sawa'an kun je kun take, kun mice a'a Allah zai tsayar da ku ya tambaye ku amanan addini da aka ba ku me kuka yi kun je kun shanta ne kuna jin dadin ku addini ya zama ya zau ya samu jini zama ko kare samu wallahi kowa zai je bada bayani gwargwadon ikonsa yasa a koya ko kar a koya a horar da mutane ko kar a horar da su a hada kai ko kar a hada kowa zai je bada bayani wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wa a'iddu lahum masfata'atum ku tanadan musu abinda kuka iya min quwwatin na daga karfi wa min ribatil khayli eh, turhibuna bihi aduwallahi wa ya ce wannan tanadi da za ku yi shine zai tsoratar da makiyan Allah kuma makiyanku amma in kuka zamo lalatattu ba ku iya yin komai yaya za a yi ku ji tsoron ku sai sun biyo ku har cikin ku ba kasan ba har gidajen ku wallahi sai sun biyo ku قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال yace na ji salamata dan al-aqwa ya faɗa yace marra nabi sallallahu alaihi wa sallama ala nafarin min aslama yantabiluna manzon Allah ya shige ma wa'ansu mutane cikin kabilan bani aslam suna koyan suna koyan suna harbe harbi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زان الله سيرا دا مش الله سبتا غريش شيء ارمو بني اسماعيل كوي حربي كوي حربي يا كو يا النبي اسماعيل فان اباكم كان رامي اي مهدي كوي وانا ما ابا ني انا تاري دا جماعه كذا kala yace fa amsaka ahadul fariqaini sai ɗayan bangaren ya rike abin harbansa bai harbi ba ma bi aidi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce malakum la tarmuna me ya hana ku yi harbi da nace ku yi harbi qalu sai suka ce kaifa narmi wa anta ma'ahu yaya za harbe su kai kace kana tare da su mun gane ko manzo Allah ne ya shige ma wayansu mutane suna harbi ko in jama'a guda biyu suna koyon harbi harbi sai manzo Allah ya karfafa gwiwa sai ce ku yi harbi saboda kakan kuma harbi ne in ba karfi aka ga kuna da shi ba wallahi kowa sai an ci kashi sai an ci muku tuwa a ku yi harbi ya kuwa ne ai ina tare da waɗannan suwa ne da da manzo Allah ce ina tare da suwa ne sai waɗancan suka rike suka suka daina harbin ba za harbi sai manzo Allah ce ya me ya hana ku yi harbi dan sai ku sai suka ce ya ya za mu harbe su kace kana tare da su ko inda manzo Allah kake kuma mu harbe su ai matsala ta kuma lalace da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فقال النبي صلى sallallahu alaihi وسلم irmu yace ku yi harbi معكم جميعا فانا jami'an كل كلكم يتي kullu kullukum yace ku harbi ina tare da ku baki daya mun ga kaifin hankalin sahabbai ko tunda manzo Allah ya shiga cikin ɗaya kungiya waye zai ja da ita to sai da ce dukkan ku baki ɗaya ina tare da ku mun gane ko yasa ba daidai bane malami Allah ya baka ilimi ko menene ka ce kai ga kungiyar ka wancan sauran musulmai ba ta kana ka ba dukkan musulmai su zamo ƴaƴanka ne almajiranka ne sai menene duk a zamo ɗaya kai ko ka ba a ga shugaba shugaba kace ne kullin kungiyar ba an fice lami shugaba musulmai baki ɗaya ba wanda ya isa yace a a yace dan tun da musulunci ka ce ko kungiya ka faɗa akwai wanda ya isa karkashin musulunci ka zama uban kowa kenan malamin kowa kenan shehun kowa kenan sawa'an ya ki ko ya so قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سياء عن على بن قول من زن الله يفدا رانا إذا أكي ياكم بدر دوك لا أدى صحبي أكي سهو كافريك مسكي سهو أتن إذا أكسبوكم فعليكم بالنبل ما زال إن سكا كسدكم وحربيكم in baka iya harbi ba za ka harba to shi yasa ake son ku a koya a yi tanadi kowa ya yi tanadi duk wani arne da ka sani yana zan yana tare da bindiga yana tare da adda yana tare da wuka wallahi ka sani ko ki sani kin damu ko baki damu ba ya aiki ya dame ki ko makaranta ya dame ki wata rana za ki fita za ki aiki ko za ki makaranta ko za ki menene Allah kare Allah kiyaye fitina ta tashi da sun ganki Hausa Fulani musulma ce da lullubi wallahi za su sassare cikin mutumuci ko kin je kina bara ko kin je kina ciniki tunda an harga an hautsu an haɗu da arna sai su fara ki ki su huce amma aka ce aka tarbiyyar da ke akan addinin musulunci kina gida addini ke ranki kin fita ma addini ya fitar da ke kin san abin da mu addini na da kin addinin ki na da mutunci a zuciyar ki fiye da nake dama da kin ga fitina ta tashi farkon abin da zaki tuna shine shahada ko ki kashe musulunta kafiri ko ki samu shahada ki kenan ai sa'a kenan ko ki dawo gida lafiya ko su kashe ki kin yi nasara amma ko oho ba a damu da addini ba wannan addinin da baki damu da shi ba su ba ruwan su ka damu da shi ko baka damu da shi ba da fitina ta tashi sai su killa makantin ka wuta ko su sare ka su kace kana sallah ko baka sallah tunda kana babu lahwi bil hirabi wa nahwiha yace babin da ke bayanin ana koyon ana koyon ana wasanni ko ana koyo ana gwaji da kwagiri da garkuwa da kayan yaki قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي عن كربونة أبو هريرة ألا كان مسيدايتي بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا إن متانا الحبشة سكي وسارانا إيدي ورمان الله صلى الله عليه وسلم بترابهم دكايا ياكي سكوري da baka da da da da da da kwari da baka da da kwagiri dakhala umaru fa ahwa ila hasa sai man umar ya shigo sai ya duka ya ɗebi tsakuwa ya watsa musu fa hasabahum fa sai Allah ce umar su kyale su وزاد علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر في المسجد اكتي فرفاج مسلاش من الله سيئون باب mijanni. wa man yatatarrasu bi tarsi bi tursi sahibihi yace babin da ke bayanin garkuwa da wanda ya je ya shiga cikin garkuwan dan uwansa a cikin yaki yace ya nemi kariya da garkuwan dansa dan uwansa kai ba ka da garkuwa wannan yana da garkuwa kuma garkuwar tana da fadi za dauke ku yace babu dai yafi ka je ka nemi kariya قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتترك مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد يتي أبو طلحة يا كسنشي يكن جيني كاريا دا, دا, دا, دا da kariya da menene tur garkuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba da shi yayin da shige cikin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya nemi kariya wa kana Abu Talhata hasanar rami man aka ce Abu Talha kuma ya kasance gwanin harbi ne فكان إذا رمى يا كفن إيه حرب تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله كما الله يزليك يكلا إنا أبن الناس كبر الناس يجي فاجي سبو يا قريش كن حرب قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل قال عن كربو دغا سهل يتي لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم يا ان aka karya kariyar manzon Allah da sa na kariyar kai a cikin yaki ala ra'sihi akansa wa udmiya wajhuhu aka zubar da jini a huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka jin masa har jini yana ba. wa kusirat rubaiyatuhu aka karya hakorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ali yahtalifu bil ma'i fil mijan sai sayyidina ali ya dauki garkuwa garkuwan ba mai fa'i mai fa'i ne amma akwai zurfi a ciki sai sayyidina ali ya dauki garkuwa ya je ɗebo ruwa yana na fatima na wankewa wa kana fatima tafsiluhu sayyidina ali ya je ɗebo ruwa na fatima na wankewa sayyidina ali ya je ɗebo ruwa na fatima na wankewa da na fatima ta ga cewa jinin yana ta zuba har ya jayi ruwan sai ta ɗauko tabarma ta ƙona tabarma sai ta ɗauki tokan ta sa sai sai jinin ya tsaya falamma ra'atid dama yazidu alal ma'i كثرة عمدت إلى حسير فأهرقتها وألصقتها على جرهه فرق الدم shine ne ce a nan? mata sun fi kwarewa a cikin aikin jinya shi yasa sai a koya musu a karantar da su ilimin jinya su ta jinya ta mata yan uwansu saboda sun fi na na Fatima da Sayyidina Aliyu ne a lokacin da lokacin da fuskar manzan Allah ke zubar da jini manzan Allah fa jini digon jini na manzan Allah fa ya fi daraja wurin Allah da duk jinin da aka zubar a duniya amma saboda darajanta da addinin Allah sai da manzan Allah ya tashi ya je yaki aka karya masa akori aka zubar masa da jininsa wancan riwaya yar su aka jima ciwo jini na diga ya kalla ce ai ke ba komai bace sai yar yatsa da aka ji maki ciwo cikin ta da addinin Allah to dan Allah an kaje kai ka shanta ke ka kwanta gida dan jin dadin duniya menene ina ma'anar ka kenan rayuwarka ba ta da ma'ana banda yanzu yakin da ake jihadin da ake ba yaki ake da takobi da makami ba wannan ya jihadi ko kai rubutu ko ka tashi ka ciyar da dukiyarka ko ka je kai wa'azi ko ka je ka musulantar da da arna abin da yake gaban ka kenan yanzu kafin a zo a samu tuta a kafa jihadi yanzu waye yake zuwa waye yake zuwa jihadi in ana jihadi arna za samu dama su yi abin da suke so قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن اوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله ان كربو دغا مالك دان اوس دان حدثان دغا عمر الله كرا masa dace dukiyan banu nadir mimma afa Allah ala rasulihi yana cikin dukiyar da Allah ya yi batar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mimma lam yujifu almuslimuna alaihi bi yana cikin riba sanyayyen riba kenan da musulmai suka samu ba da wahala ba ba da wata fahama ba ba da a hawan doki ba da hawan da makamai aje ana ta kai kawo ba a'a sanyayyen riba ce Allah ya bayar wala rikabin ba haura kuma ba kuma fa kana fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khasfatan sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan dukiyar bani nadir wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mutawakkilina shine shugaban masu tawakkuli amma yana ajiye ma iyalansa abincin da za su ci shekara thumma yaj'alu ma baqiya fi silahi sa'annan abinda ya rabu ya rabu sai ya sa a sai makamai wal qura'i da dabbobi rakuman da za a hau aje yaki objectar fi sabilillah saboda tanadin e, ana tanad ana tanadar abinda za a je a yaki kafirai da su ma'ana abinda manzon Allah Allah ya mallaka masa kenan sai ya cire abincin da iyalansa za su ci shekara shaura kuma sa aje a sai rakuma da makaman yaki saboda a je a yakin ta da addinin Allah قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول يتناج سيدنا علي الله كرم سيدنا سوى ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفجي رجلا بعد سعد يتي بن شبك من زن الله ينا فانسان ونمتن دقيا ينسبك سعد kala yace sami'tuhu yaqulu yace naji manzon Allah yana fada irmi fidaka abi wa ummi wa ummi ya sa'adu kai harbi na fanshe ka da iyaye da da mahaifiyata da mahaifi banda sa'adu ba wanda ya samu wannan daraja manzon Allah ya fada masa haka shine sa'adu bin abi waqqas ko wa'annan sune sahabban manzon Allah wa'anda suke duk wani tayi duk wani tayi duk wani wata daraja da suka samu manzon Allah ne ya fada baka da baka da nassin aya riwaya da nassin aya ta alqur'ani ko hadisi sahihi wanda ke babu tambaba babu jarafi babin da ke bayanin garkuwa babin da ke bayan magana a game da garkuwa a wurin yaki قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nana aisha tace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo min wa indi jariyatani akwai wasu ƴan mata guda biyu tare da ni yughanniyani tughanniyani bi ghina'i bu'atin suna gada suna waka da wake gadan da aka yi ranar da aka yi yau ma bu'as فابتجع إلى الفراش وحول وجهه sai manzo Allah ya kwanta kan fida sai kau da fuskar sai yana kallon bangon ya kyale suna wasannin su fadakhala Abu Bakr harami na na Aisha sai sai na Abu Bakar ya shigo da ga yan mata na wasu yan mata guda biyu na waka na suna gada sai ya zunguri na na Aisha ya zungure ta gaban manzo Allah za a yi wa'annan kenan sai sai ce mizmaratu shaytan inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam algeta ke ɗan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa aqbala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala da'ahuma sai manzo Allah ya ce ka kyale su ranar idi ne a kyale su su dan tsarara falamma ghafala yayin da manzon Allah kuma ya shagala gamartuhuma fa kharajata nana aisha ce sai na zungure su na zungure su maza maza suka fita suka tashi fita wa kana yawma eid sace ranan idi ne yal'abu Sudanu bil jarqi mutanen habasha sun zo bakin masallaci farfajiyar masallacin manzon Allah suna wasa suna gwaji na na karfi da shaja'a na cikin yaki suka ɗauko kwari da baka da kwagiri da menene da suna ta suna ta gwaji suna ta suna koyo suna koyon yaki wal hiradi fa imma sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa imma qala tashhina tace ko dai ni nake ma manzon Allah ina so in kallo ko ko a'a manzon Allah ne ya tambaye ni na Aisha kina sha'awan ki kalli kina kina sha'awan ki kallo ne tanzurina fa qalat na'am tace eh fa aqamani wara'ahu haddi ala haddi sai manzon Allah ya tsaya sai yace sai ta tsaya bayan manzon Allah ta dora haɓanta a nan kan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kundu kuke tana manne da kundu kuke manzon Allah tana kallo wa yaqulu dunakum bani arshida yana zuga su su masu wasan yana zuga su su rinka yi sunan dan koyan yaki suke yi hatta idza maliltu na na Aisha tace sai da na koshi da kallo na kallo har na koshi kala hasbuki sai ce ya wadace ki kin yace kin kin koshi da kallo qultu na'am yace i eh. qala fa zahabi yace to maza ki shiga gida sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ka da sani daraja matarsa ta zo ta dora ba ka da yadda za ka yi sai ka dan bar matanka ta sarara ka sake mata ta faɗi ta yi magana ta yi yanga dan ka ga kyauta yanga yana kara mata kyau ne ba wai ayi har ya shige ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nisa'i al-ganju fiyayyin mata sune waɗanda suke da al-ganju wata sifa ce game da mace kallon sadda ko karban abu ko bayarwa ko mikawa ko tafiya ko zama to shine bahaushe yake hada duka yake kwalisa ko yanga ko ne <laughs> me sunan su da yanga da kwalisa da me da kwambo ko ba su ne ake yi ba to su ne sai ka ba ta dama tana ba ba yadda za a yi mata kyau ta fita sai ka bari tana magana tana hira ita ma tana dariya ta kai ta kawo to shine zai sa kana ganin sai ka saki sai ka bari ta sake ita ma wallahi tallahi za ga tafi fi duk mata kyau in ta amma har ka bari ta zama kamar mage kamar kyanwa a dan kudi da'iman ne ba duk kyauta wallahi ba za ka kyauta ba yadda za a yi kyauta ya bulla ba zai cewa zaka ce ai mu ba al'ada mu bane babu wani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake na mun kana so ka gwada ka gani ka gwada ka gani wallahi tallahi sai ka zo in aka ce ma bayan isha ma ka je wurin hira ko kula wallahi ba za ka je ga ka gwamnati kana zaune gida cikin cikin iyalai da amma kai ka shigo a hushi ka fita a hushi ba za su ga sakewar ka ba abdullahi abdullahi za ka fita ba sai idan za ka gida gida ka ne kai bai da alwa akwai wannan masa ku ka bare don ita ma zama ba ta da hankali kenan kuma ba kirena shi sai zai miki sai zai baki ma ya hankali yanzu ne za ki masa cikakken da ya da ji daɗin rayuwa da shi ma rayuwa ne in ba haka ba yadda ai tana cin abin sai ka zagira saboda me ba yadda za kai ne baka nuna mata ba ko ko rayuwar babu dama mu ba al'ada da bane ka koya ga wallahi tallahi ka fi rayuwa da rayuwar da kake kawo abinda ake duka gwata zaka ga mamaki zaka ga canji kai da kanka amma in ba haka ba sai ga Allah da ban ga lalle abin ana ya kafi karfe 1 na dare duk hiran da aka yi din aka tashi kowa zai nan zai nufi kan gidan ko to yaushe matanka da ƴaƴanka za su san kana nan yaya za a yi ka san menene kuskure game da su ka gyara kafin ka zo duk sun yi ƴaƴa sun yi bacci da sun safe kuma ka fita wata irin rayuwa kenan wannan ya zama kuskure ko to sai an gyara sai mun gyara rayuwar mu dan addinin musulunci ya tsara mana rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene dangantaka tsakanin manzon Allah da Aisha a cikin shekaru a cikin shekaru ba a magana a cikin dare amma tun da take ta zama matarsa har sai suka taba yi tsayar suka yi saboda dai duk sa'an da manzo Allah ya ga ta ya tashi sai yayi mata wani abin da hankalin ta zai kwanta Idan ma duk sa'an da ta ga hankalin manzo Allah rashi ya bace sai ta wani abin da hankalin manzo Allah zai kwanta har wata rana zai fada mace ai in kika yi fushi da ni ina sani ta ce yaya kake ka san na yi fushi da kai dan ce ai in muna zaune lafiya in kina magana kina cewa ki dariya ki cewa rabbi muhammad na rantsa da Muhammad amma in kika sha yaji suna na ma ba kya sai sai ba ki cewa rabbil ka'aba to in ba haka aka yi ba wallahi barakar da suke shiga take shiga gidajen mutane ba za a dinka ta ba in kuma ba dinka ta aka ba ka je lob ka je wurin wasa ku yi hira ku yi karta ku je ku ci abinci ku lemu karshe dai karfe daya ai kowa ya je gidansu to lokacin mun ga mu hanyar gida sai gaban kai fadi wane ne ya ce ya kulla wannan kai ne ka kulla wannan kai ne zaka zauna tilas kai hakuri da ita tilas kai hakuri da kai in ba haka ba wallahi ba za ka ji daɗin rayuwa ba in kuma ba za ka ji daɗin rayuwa da iyalinka ba gidanka gida gida ba zai shiga ranka ba in gidanka bai shiga ranka ba addinin ka ba zai nice ba in aje dan ranar lahira sai Allah ya tsayar da kai ko da kai ne sallau ka fi kowa iya sallah wannan mata ta ka da ƴaƴanka sai Allah ya tsayar da kai akan sallar. to riban ne kenan kaci babu riba اللهم اهدنا فيمن وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين